Foto na shidda Labarin kutare hudu Sarakuna ta biyu Sura bakwai aya uku zuwa ashirin A wannan yini Ubangiji ya yi babban al'ajabi da ya kubutar da mutanensa. Sa'an da duhu ya yi mayakan Siriya sun riƙa jin wata hayaniya kamar wasu rundunonin yaƙi. Mayakan Siriya suna tsammani ƙasashe maƙwabtan isra'ila ne suka aika da sojoji don su taimake su sai suka ji tsoro suka gudu suka bar dukan abin mallakarsu mutanen isra'ila da ke samariya ba su san abin da ya faru ba a wannan lokaci akwai kutare hudu da ke bakin ƙofar birni suna baran abinci gashi babu abinci a birnin suka ce idan mun ci gaba da zama a nan za mu mutu bari mu kai kanmu ga rundunar siriyawa in sun yafe mana mu rayu in ba a yafe mana ba mu mutu da sun je wurin ba su tar da kowa ba sun je wurin da siriyawa ke kwana sai sun sami abinci mai yawa da kayayyaki da kuɗi da sun fara ɗaukar waɗannan abubuwa daga baya sun yi tunani sun ce abin da muka yi ba shi da kyau yau rana ce ta albishir a samariya sai suka dawo cikin birni suka faɗa ma sarki sarki ya yi mamaki tare da murna da jin wannan labari ya aike ma'aikatansa su kula da dukkan mutane da suka fito daga cikin birni su sami abinci wani mutum da ya yi tsammani allah ba zai iya yin haka ba yana tsaye bakin ƙofar birni mutane da yawa a guje suka kiɗe shi ya faɗi ya mutu abinda ilisha ya faɗi ya cika mutanen samariya suka wadata da abinci suka yi yabon allah domin taimakonsa kamar yadda kutaren nan suka yi farin ciki da ba da labari mai daɗi haka ya kamata mu yi farin ciki da ba da labarin yesu almasihu muna buƙatar gaya wa sauran mutane wannan labari domin su san shi